ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حميرا ودانية عليهم ظلالها وظللت وظللت قطوفها تذليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فصلوات الله وسلامه على حبيبه ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين باين بيتور الدين المسلم muna ƙara mika godiya ga allah mai girma da ɗaukaka ubangijin kowa da komai da ya ƙaddare mu da rayuwa a cikin musulunci muna musulmi 'ya'yan musulmi jikokin musulmi kuma ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a rana mai albarka ranar da musulmin duniya suke haɗuwa a kowane sati suna gabatar da idi a duk duniya gaba ɗaya wanda yau ta zo takwas ga watan rabiul awwal watan uku kenan bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha shida ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon allah ibada da muka gabatar a wannan rana mai albarka a masallatai daban-daban allah ka karɓa mana kuma alal hakika na yi farin ciki a wannan masallaci mai albarka masallacin abdurrahman bin awo cewa in zama cikin ɗaya daga ɗaliban ɗalibai da kaɗuwa a wannan masallacin kowane wata ana samun wata muhimmiyar kuɗa ana tunatar da al'umma a tunatar da mata a tunatar da yara a tunatar da iyaye a tunatar da yaya a tunatar da shugabanni a tunatar da madiya a tunatar da talakawa a tunatar da mawadata attajirai da sauran al'umma sai gani an ce nima in zo in ce wani abu kuma sai ni ji daɗi masallaci dai muna kuma gidan namuna kuma yaran da suka haɗu nan mafi yawan ƴaƴanmu ne kuma ga malamanmu zaune tare da mu ga babban limamin muna masallacin juma'a na a abakar mahmudu gune imam usman muhammad da bagin arko allah ya kara ma ilimi albarka ya yi marayuwa tsawo mai yawa ko shekara ɗari da wani abu nan gaba ana ci gaba da zuba ruwa muna tare da babban malaminmu shi ma imamu ne sai dai ba babban imamu ɗin ba imam abubakar umar marafa silame mu ne shekaru masu yawa kuma dokta ne in Allah ya so ya yadda an kare an kare a doktoron muntazir sannan muna tare da daraktan agaji na ƙasa reshen jihar sakwato ko mukaddashin daraktan agaji na ƙasa reshen jihar sakwato alhaji isaka jibirin Allah ya ƙara marayuwa albarka ga matasan ilimi nan daban-daban masu wa'azi masu gwagwarmaya yan gabadai-gabadai ko suna ko guntuwar tsama wayannan matasa ina roƙon Allah ya yi marayuwar ku albarka gaba sai aka bani maududi. mu abin da muka saba da shi wa'azi mu hau mai wa'azi kawai mu dan wani minti biyu zuwa uku sai mu saka mu malamai aka ce zan yi magana kan maudu'i mai magana a kan tarbiyyar iyali ina ji haka sunan maudu'in ko tarbiyyar iyali haka aka rubuta sai ne rasa ganewa sai an ce tarbiyyar iyali sai uwaye mata aka nini ko ƴaƴa maza ko ƴaƴa maza da mata in an ce ƴaƴa to ya kunshi maza da mata in an ce mata to ana nufin uwayenmu da ɗayanmu da matanmu da ƙannanmu da jikokinmu mata to sai aka ce iyali to ya aka ce iyali kuma an kunshi al'amarin da haka kowa ya shiga duk wanda zai iya zama karkashin mutum ya zamni ya zama iyali da nufi a to alhamdulillah tun da aka ce min iyali ba a bani aiki mai yawa an ka ce in bangare yaya ɗaya yi musu magana ba ko iyaye mata ɗaya iyali dai an ka ce min ko ba a yi min tafsiri ba don haka ina da damar in dunkule in yi magana dunkule kuma aka ce min takwas da rabi za a fara kuma gaskiyan magana wallahi na amshi abin nan ne saboda jin daɗin gidanmu ne wurinmu ne area wuta ba don haka ba da ban ansa sai mu bar matasa mu zo mu zauna da mu da su liman mu yi saurari amma tun da haske ne aka san mu dan haskaka ko da da hitila mai ɗancin bato shida ai babu laifi a yi da dattijai wata rana kuma matasa su yi kowane wata ana gayyato malami a ba su mawdu'in da ya dace da lokaci to sai ni ga kamar ma mawdu'in nan da aka ce tarbiyyar iyali sai ni ga zo da daidai da wani lokacin da an ka yi buƙatar kulawa da tarbiyyar akwai wani turu da za a busa ko za a ka'a ko wani mono ga wata ruwa da na ji ana cewa kwana biyu a saura a busa wannan mono kun gane turin ko mono ko gangar gangar siyasa kun ga gangar siyasa wala da duk wanda bai yi kafa kafa ba bai yi taka tsantsan ba to za a samu tarbiyyar iyali ne ta tafi ta 'yan siyasa al'amari ya lalata amma idan allah ya taimake ka kana mai kulawa da tarbiyyar ƴaƴanka wallahi ka yi allah godiya in masallaci ne kana tare da abinka in makaranta na duk inda ka duba kana tare da su suna karatu gwargwadon yadda ka tsara suna biye da tsarinka wanda yake tsari ne na musulunci wallahi ka yi allah godiya Dan haka ba tarihi zan yi ba menene iyali ne a iyali a'a zan yi magana kawai mu ba sharatan abinda a tarbiyya game da ni iyali kuma aya ɗaya aya daya ta ishe mu ita ka karantar da mu abinda aka ce ma tarbiyya ta iyali wannan aya ita ce wanda da kuka haddace duk wanda Allah ya haddace ka duk wanda an ko ƙananan yaran da kuma haɗa ce wannan aya mai magana akan tarbiyya kuma tarbiyya ta iyali ba ce ƴaƴa ba ba ce mata ba iyali an kace ita ce ayan nan da cikin suratul tahrim idan Allah ya sa mura bata hana ni ba ko lokaci zan iya kokari na in ɗan yi bayani da dabaru na tsohon waɗanda sun ka taɓa zuwa wuraren wa'azi daban-daban wannan aya ta ishe mu inda ana magana akan tarbiyya ta iyali saboda Allah mai girma da ɗaukaka a wannan ayar cewa ya ayyuhan lazina وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد نعم لا يعصون الله ما أمرهم طيب. ويفعلون ما يؤمرون Allah mai girma da ɗaukaka ko ba tafsirin ayar za a yi ba tarjama Allah mai girma da ɗaukaka ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani ya ayyu ya ku kaga ayyaɗin nan ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani ba sai mata wata wasarar yaɗin nan ba ko ta zama kamar hausar mu saboda hausa ta shiga cikin yarurruka ta ba ya hallazi na amalu Allah ce ya ku masu imani wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da littattafan Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi imani da ƙaddara ta alkhairi da akasin haka sun yi imani da ranar lafira sun aka ce masu imani waɗanda suka kammala waɗannan arkanu na imani guda shida sun aka ce masu imani idan kana da imani da Allah kana da imani da manzannin Allah ba ka imani da mala'iku ba ba a kiran ka sunan mai imani ko ka imani da Allah ka imani da manzannin Allah ka imani da mala'iku idan ba ka yarda da ranar alkiyama ba ba a kiran ka mai imani ko ka imani da Allah da manzannin Allah da mala'iku da ranar alkiyama idan ba ka imani da littafan Allah da ya saukar ba ba a kiran ka mai imani duk in ka yi imani da su amma ba ka yi imani da kaddara ba kai ma ba mai imanin kake ba sai ka hada duka a sai an fa kalima imanin ma kalima ce mai girma mai nauyi shi ne sa Allah ya ce qalatil a'rabu qalatil a'rabu amanna sai Allah ya ce musulmi قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نعم أكبر كلمة إيماني كما كما قلنا الله يقول قالت الأعراب آمنا لا ربا أظن من كركرة kun san wasu bayi ne na Allah waɗanda aka kwasa ilimi ta ƙarƙashin ba don da ƙauyawan karkara ba da wani ilimi da bai ma kawo gari ba ko yanzu da za a yi wani taro mutanen karkara su zo da na birni a haɗu idan an ka kama je tambaya ga malamai sai kaga mutanen karkara sun je wata zoyin da kai kamance ma da wannan matsalar sai a tunatar da kai ta to su ba tamboyi suka yi ba kuri da jin kai da izra suka yi suna ganin su masu imani ne suna nuna manzon Allah su masu imani ne sai Allah ya ce ai a arabu suna cewa amanna Allah ya ce ina walakin qulu aslamna abinda dai za ku yi ku ce mun musulunta mun miƙa wuya shi dai abin da ya kamata amma imani kan tukunna ma ya da kulil imanu fi kuluruku Allah ce ta kwana imanin bai wa da shiga zukata a ce kaga musulmi martaba ce amma martaba ta sama shine musulmi mai imani da haka ko ba ki kanka kama imani idan baka saka wa'annan musulmai ba to ka laɓe kana na musulmi ba mai ce ma ba musulmi ba amma sharuɗan imani akwai saura to muna ba muna magana akan imani ba ne Allah ya ce ya ku masu imani ku an sako ku kare kawuna wa ahalikum da na iyalinku naran in ji gudan waje mai dalla dalla ke naran wata irin wuta ku masu imani ku kare kanku da na iyalanku daga wata irin wuta nan sai malamai suka ce lokacin da aka saukar da ƙuban kusa wa ahalikum nara waɗancan asabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsan to waɗancan na farko Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ce ya rasulullah mu za mu kare kawunan to yaya za mu kare iyalanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai duk abinda aka hane ku da shi duk abinda aka hane ku ku aikata shi to su ma ku hana su aikata shi duk abinda Allah ya hana ka kai miji to wajibinka ne ka hana matar ka aikata shi Allah ya hana ka shirka to yi kokari ka hana matarka kai ta makaranta ka rinka bibiyar iliminta ka tunani game da iliminta ka yi kana tambaya ka rinka ɗaukar littafanta kana dubawa ka rinka kula da suwa ne ne abokanta ka rinka kulawa ce za ta kai za ta je ziyara ko za ta je barka shin ziyara ta ka zuwa ko barka ko ko wurin boka ka kulawa A'a za ka yi mamaki kila kai ɗan gidan silami ne gidan karatu don haka ba ka tunanin matakka ta ɓace to har matan sahabbai an samu waɗanda irin wannan talallaɗiyar ta same akwai matar abdullahi ibn mas'ud lokacin da ya gane ta da wani abu rataye ya tambaye ta mina na wanga ta ce ai wani abu ne na kariyar kandu ana zuwa wani malami sai ya yi min wata addu'a ga wannan abin sai in dan abin nan sai ina dan rataye wannan abin ga abin ga sai ya ce kaba ku iyalan wannan gidan kun wadatu daga ku yi shirka da Allah kun wadata daga ku zan mushrikai masu shirka da Allah tun fa ƙur'ani na sauka da ɗimi-ɗimi ne ko ƙur'ani ya sauka da ɗimi-ɗimi ne ko hucewa bai yi ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ma gama rubuta su ba irin wannan nukudar irin wannan sabar ta fara faruwa ga matan manya-manyan 'yan aljanna su ma matan 'yan aljanna to ina ga matar ka kai wadda kila ko da ka auro da baka san halin da ake ciki ba kila ta taɓa zuwa wurin boka baka sani ba ko daga islamiyya tana ɗan zuwa wurin boka baka sani ba ka auro ta ka kawo ka aje ko tana da abukiya wata yar bidi'a tana ɗan ziyararta tana ba ta wasu shawarwari zaman rayuwa na yanzu ba a zama haka nan ba ka sani ba don haka garin ƙabibiyar yadda duk ilimin matarka yake tafiya da addininta karin ƙabibiya ba ka sa ta makaranta ka huta ba don ka sa ta makaranta ta yi karatu ka huta wallahi akwai sauran aiki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mai ko hana su duk abin da Allah ya hana ku da haka duk abin da Allah ya hana ka ya hana ka zina to kada ka bari ka buɗa ma matarka kafa ta rinka hulɗa da abokanka wallahi in baka yi hattara ba kana isko wani tare da ita Allah ya hana ka ƙarya ka yi ƙoƙari ka nuna ma matarka duk abin da za ta yi da kai da ɗiyanta da wani da abokai da kowa ta zamo mai faɗin gaskiya a tsakanin al'umma Allah ya hana giba Allah ya hana tata Allah ya hana liwaɗi Allah ya hana maɗigo zai yi kace ina duk abin da na ambata ko dai ka samu ga alkur'ani an hana ko ga sunnan manzon Allah an hana idan sunnan manzon Allah ta inganta an hana abu wa ya hana shi Allah sai manzon Allah ce mai duk abin da Allah ya hana ka ya kai Umar duk abin da Allah ya hana ku to ku hana matan ku su ma su aikata ne irin wannan aikin sannan ku rinka horonsu su aikata duk abin da Allah ya hore ku Allah ya hore ku da tsaye da sallah to ka hori matarka da ‘ya'yanka su zama masu tsaye da sallah muna magana akan mata ta kunna kawo mu kai ga ‘ya'ya Sun da iyali muka magana Allah ya hore ka da tsaye da sallah Allah ya ce inna salata إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا muna tahiya gurguje ne wannan tana magana ne game da mayaka wayanda ba su cikin natsuwa lokacin yaki a lokacin yaki babu natsuwa kun tahi wani gari ko an afko muku ko kun zo ko ɗari uku ga makiya ɗari shida ko fiye da haka akwai natsuwa ku da kayan yaƙi su da kayan yaƙi to amma tare da wannan tsananin na yaƙi Allah bai ɗauke ma mayaƙa sallah ba ya wajabta musu lalle sai an yi sallah ko ta ƙaƙa in yana yiwa a haɗu duka a yi sallah a haɗu duka a yi sallah in bai yiwa a kasa jama'a rabi su tsaya kowa ya sha daga a ja daga a tsare su ko rabi su tsaya suna sallah in sallah ce ta gida a yi ta irin yadda aka sallar gida liman ya jagorance su ya yi raka'a biyu tare da su in ya zamna su tashi su cika raka'a biyu su tahi shi ko saura su taho su tashi ya tun hayi a biyu da su in ya sallame su ko su tashi su tun hayi raka'a su biyu in sallar tahiya ce kuma haka za a yi ya yi raka'a ɗaya tare da su ya tashi ya ci gaba su sakai suka sakin liman sai su zo su tun haye raka'a su guda ta biyu su sallame su tahiyar su shi yana ne yana ta karatu ga ta biyu sannan sauran jama'a su zo su isku liman a yi sallah tare da liman ya gama raka'a ta ta biyu ya sallame su ko su tashi su kawo ta biyu sannan su sallame saboda ni dole ne sai an yi sallah dole ne sai an yi sallah wannan yanayin babu natsuwa don haka ko ƙaƙayin akai sallah ko ƙaƙayin sallah akai ko a dubi gabas ko a dubi yamma ko sama ko ƙasa ko ta ƙaƙa za a yi sallah to nan na bayan an gama Allah ce to in kuka natsu kowa hankali ne kwanta aka dawo gida yanzu komi ya ƙare sai Allah ce ni ku tsayar da sallah saboda ni inna salata kanat alal mu'minina kitaban lirabi kitaban mawquta don sallah kitabanci ce wajibita sannan ne wanda aka samu lokaci an wajabta sallah sannan an samu sallah lokaci to kada ka kyale matarka kila don tana amarya ku yi zaman ku ku yi kwancin ku cikin ɗaki ku yi abin da kuka ga dama sai ƙarfe bakwai sannan ku yi sallar su bayan digangan ba kwana ba ba wata lalura ba ba wani uzuri ba wannan sallar ko kun yi Allah bai da buƙatar yi bai so don karfe bakwai bai cikin sallolin da mala'ika jibril ya to ya koya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin muhtaji da lokacin laruri bai ciki Allahumma kwana ɗauke ku ko wani uzuri mai karyi to sai a yi ranko amma babu li babu la saboda amaryata ku zamanku zaman ku har ƙarhe bakwai ko bakwai da wani abu ku yi sallah rana ta hito Allah bai da bukata saboda shi Allah da ya ce a yi ya sa lokaci ko bai sa ba kitaban maukutan wakatin nan mala'ika jibril ya hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fada masa habbai sahabbai sun rubuta sako ya iso gare mu dan haka lokacin sallah daga muhtari sai da luri babu na uku amma wanda kwana ya doke ko wani uzuri wannan uzuri ne na shari'a lokacin da ya ta sai ya ranka amma mai digangan mai digangan mai digangan to magana rankun renin wayo ya yi yawa shi yasa malamai sun hirin jayi akan ba a mason ibada. don ya san renin wayo Allah ya ce ka yi yanzu bari in tambayi ku wanda an ma'aikacin gwamnati an ɗauke ka aiki an ce ana son kai ta karfe bakwai da rabi ka aiki har karfe uku da rabi ko hudu ko abin da ya kama da haka kullum tun daga attanin juma'a gwamnati ta tsara kuma ga abin da za ta biyanka kowane wata kai ku kai zamanka sai karfe bakwai da rabi na dare sai ka je kawai ka kama aiki in rubutu na kai tai in sharata kai tai in ban ruwa na kai tai bakwai na dare uku da rabi na dare zuwa hudu sai ka tashi ka koma gida in wata yayi kana zuwa an sa albashi kana zuwa wani an sa albashi ka zo ka ce ma ka ce ai na yi aiki wa an gane ka ma'aikata ba gane ka ba ba a ce aikin dare an ka doke ka ba aikin yini an ka doke ka kana ganin za a biya ka albashi kai in ba a gama ma da kashi ba don ka bata takardun mutane ka yi aiki lokacin da babu masu aiki lokacin da sauran abokan aiki ba su nan lokacin ka zo kai aiki don suna ibada Allah ga lokacin da Allah ya ce manzon da ya aiko shi bayani ya yi bayani ya bayyana lokaci ba a kyale shi ba sai da an ka aiko mala'ika jibril ya faɗa mai yadda za a yi ya faɗa mai lokaci sannan an ka yi sannan ka ce kai za ka yi naka lokacin da ka ga dama diganga babu uzuri ya dai ka auna makanka ko ba a kawo ma aya da hadisi ba an sa ka Allah ya ce kai ga sadda ya ce kai sadda ka ga dama ya za a yi abinda za ka kara gane wannan an ce a yi sallar isha'i in shafaƙi ya ɓace sai ka tashi saboda kayo kasuwanci ka samo harka mai yawa sai ka tun rana ba ta faɗi ba rana ta yi ƙasa-ƙasa ka ce to ni yau ubangiji saboda ni'imar da ya yi min sai ka tashi ka shiri-shiri ka yi rola ta musamman irin ta annabi sallallahu alaihi sallama tun rana ba ta faɗi ba a zahar za ka yi ba la'asar ba isha'i za ka yi ka yi raka'a hudu masu kyau ka yi tattilin ƙur'ani ka yi ruku'i mai tsawo ka yi sujuda ka yi addu'o'i ka yi duk abin da aka yi raka'a hudu masu kyau raka'a biyu masu fatiha da sura bayyane raka'a biyu a furke ka sallame ni malamai sun kace ga wannan sallah akwai saboda ni lokacin da an kace ba lokacin ka yi ta ba don haka komai ana son lokacin nan da an kace ka yi shi ga lokacin don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to ku hori iyalanku da duk abin da Allah ya hore ku da haka bangaren tauhidi wallahi kada kai wa, wallahi kana wasa cikin gidanka za a samu ɗiyanka ko matanka mushrikai ko yan bid'a kana fama sunna kana daga da sunna kana fada akan sunna kana karya bid'a ka karya shirka amma gidanka ga mushrikai ga yan bid'a saboda me kai sakaci to wallahi kai kokari ka dage ka daure ka cije kuma ka gama da roƙon Allah bayan ka daure ka yi iya kokarin ka na tarbiyya to ka hada da roƙon Allah amma dole a rika asbab in ɗa ne namiji wane ne aboki ne ina yake zuwa wurin suwa yake mu'amala wa yake zama da shi da ka fara ganin ɗanka ya shigo gida da abin da zazzalallen wando to ki da shi zazzalallen wando kan ba suna annabi ba ne kire shi wane mina na wanga na ka ɗaura rabin wando rabi ƙasa rabi eh, eh, ɗoyin ga hili kana zazzala mina na ka ji an ce annabi haka na yake to kai mai gargadi kaɗin koma gani wannan ya saba ma musulunci tsarin yahudawa ne tsarin yan liwaɗi na kotun inda aka yi yan liwaɗi na kai ana ta tafiya zazzal da wando yan liwaɗi na akwai lokacin da ko amerika ne ko ina sai da aka sa doka in mutum ya zo hawan mota ha gane da wannan na wando ba a doka ce ga mota ɗan liwaɗi na ba a yadda da shi ba na ba ma mu musulmi ba amma ɗanka ya shigo da na wando ba ka damu ba ɗanka ya shigo da aski rabin kai ba ka damu ba manzo Allah bai tsawata rawa ba game da askin yara horo ya yi hanawa ya yi ya ce ko dai a bar kai duka a bar tura gaba dai ko a aski duka amma kar a taho da aski nan an yi wata kwana nan an bar wani rabi nan an yi wani ciko nan an yi wani zollo-zollo ba hana ka bar ka ba inda kana kulawa kana gyarawa kana shacewa ga mashaki kana shacewa sunna ne ka bar ka ba matsala in ka bar tura kana shacewa kana gyarawa ba kai wanda ya hito da kai kwalkwalkwal ba kamar gwiwa raguni kuma bai da hula wala ka yi shi ka shi to dole ka kula da ɗabi'un da ɗiyanka ka yi ina suka kwana Allah ka raba mu da talauci babban matsalar da ka ƙara kawo ma iyaye talauci game da 'ya'yansu matsala game da 'ya'yansu talauci gidan da kake matsatsen gida na mata biyu gare ka tantantan gida matan ma kai akwai wanda mata hudu gare cikin gida ɗan gida matsatse ko e, ba ciki da walo ba ko wani ɗaki guda mammaci ake ko kwanci wuri babu wurin da za a yi shi da ɗaya 27 da bakwai maza goma sha uku mata goma sha da Allah dawa su zai yi da su zai kwanci dole ya bari su taimaka ta to akwai matsala akwai matsala akwai matsala don haka samari ku da ba ku yi ba to ku tsara rayuwa wallahi rayuwa tana son tanadi tarbiyya tana da muhimmanci tarbiyya duk abin da kan san zai hana ma tarbiyyar iyalinka wallahi ka kauce mai kai hana ma tarbiyya kana da gidanka ka gyara ka hidda shi akwai daki hudu ɗakin nan hudu juna isan matan aure juna isa yaranka don allah ka yi haƙuri da aure ka tsaya da biyu wallahi kula da tarbiyyar ƴaƴanka ya matan nan hudu duk ya kasa kawo min hadisi na aure ko wallahi kula da ɗiyanka ya fi kula da matan nan hudu wallahi ga ka da gida da ɗaki hudu ɗiyanka duk kana iya tattara su cikin ɗaki biyu ɗaki biyu ka zauna da mata sai ka ɗauko mata hudu ka zuba duk ɗiyanka ka kore wancan na gidan yan luwaɗi wancan na gidan yan zina wancan na gidan yan maɗugo to yanzu a yi tarbiyya ta inganta don allah jama'a akwai tarbiyyar za ta yi amma in an jarabe ka babu yadda za ka yi to kai ta haƙuri kai ta roƙon Allah kai ta iya ƙoƙarinka amma wajibi ne mu kula da tarbiyyar iyalanmu ba kai ustazu ba fa ustazu amma ɗiyanka babu ustazanki kullum abin da nake faɗa in dai mun yarda da da'awan nan tamu ta sunna mun aminta mun gamsu mun yarda da da'awan mu ta ƙwaraita to mu yi yadda yan bidi'a ma da tahiyar su ta banza ce suna tare da iyansu tahiyar banza ta amma tare da ɗiyansu suka tahiya mu ko mun yarda da muna rike da littafin Allah mun yarda da muna rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yarda tahiyar mu ta gaskiya ce amma mun kyale ƴaƴan mu suna tahiya inda suka da sana to Allah ya dora maka ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahalikum naran ku kare su ku kare kanku da na iyalanku daga wuta wuta din nan wa kudu hannasu wal hijara mutane mutane kangararru jahilai wa'anda ba su sani ba ba su san ba su sani ba su za a kwandamawa cikin wuta da su da duwatsu wa'anda aka bauta ma a nan duniya su an makamashin wuta ba irin wuta ku ta duniya wanda za a samu kalanzir ko gas ko wani abu ta ruru to waccan kangararin mutane da duwatsu su za a samu ta mushrikai da kafurai da jahilai jahilai duk bai sani ba bai san bai sani ba bale ne mai sani to su aka sa cikin ta su da an sai ta ruru to Allah ce wannan wuta ku kare kanku da na iyalanku to da faɗa wannan da sauka wannan ga tambayar da umar ya yi wa manzon Allah ya ce to duk abin da Allah ya ce a yi to ku ilmantar da iyalan duk abin da Allah ya ce ku ilmantar da iyalan ku ba su tarbiyya ta gari ku kare mutuncinsu ka gama da mata ka tsare mata mutunci ka yi mata sutura gwargwadon iyawa duk haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka naka da wanda ya ka naka duk haƙƙe ka tsare tunda dama Allah ya ce wala hunna mislul ladhi mislul ladhi alaihin bil ma'ruf hasbuka Allah ya ce su ma mata matanku matanku karka ɗauki cewa kullum hadisinka hadisinka matar da ka kaurace ma miji yan wutata yan wutata to kai fa baka naka hadisi halal kai ma kana da naka sai Allah ya ce walahunna suma suna da kwatan kwatin mislu ladhi alaihinna suma suna da akan ku ku maza suna da haƙƙi akan ku na ku yi musu tarbiyya ku kula da su ku ba su haƙoƙinsu ku yi musu abin da ya kamata ku ba su haƙƙe na kwanciya na zama na aure ku ba su ilimi ingantacce ku ba su lahiya ingantatta da yawa wanda za a ba mata idan ya kai ta asibiti ta yi awo aka bincika aka gano akwai ya taifa ko malaria ko ulcer ya dan ba da kuɗi ya kashe dubu uku gobe ya koma tura ta ya kashe dubu biyu jibi ya tura ta gata sai ce ta yi gida wannan yana cikin sharuɗa na sharaɗin da aka ɗaukan mu aure bai ciki ilmantar da ita da kulawa da lahiyarta yana ciki to kaɗan fara kashe dai gida sai ka ga uwa ta sai da 'yan bisashe ta sai da 'yan kayayyaki ta yi jinya wallahi kwanaki ba da daɗewa ba na zo asibitin daji dibin wata yarinya ta haihu ciki ya kumbure an kawo ta asibiti ni zo ni ga uwarta da kaninta da wan babanta ni ce ina miji an ka ce ya koma gobe ni koma ni ce ina miji an ka ce bai nan ina yan uwa ne an ka ce bai nan bai da kowa an ka ce yana da kenan shi ya ka kuɗi dai suka ba su a ci gaba da kula da ita aka ce a wallahi ko ko bai ba su uwar ita sai tamna kula ita ce ka kula da diyarta don Allah wanda ya yi haka ya ba mata ta haƙƙin da Allah ya tsora mata a kai ne to shi Allah Allah ce wala hunna su ma suna da haƙƙe a kanku mislun lazi alaihinna irin yadda ku ma kuke da haƙƙe a kansu wallahi su ma suna da haƙƙe a kansu kuma ku ba su haƙƙin nan bil ma'ruf yadda shari'a ta sani abinda an ma'arufi kenan abinda shari'a ta sani kuma ta yarda da shi shi an ma'arufi shari'a ta san shi kuma ta yarda da yi ne to shi ne ma'arufi kar a wuce iyaka kai kar a yi almubazzaranci kar a tauye mata haƙƙinta idan kana da kuɗi ga ta ba ta da lafiya ka ba ta haƙƙinta na kuɗin zuwa asibiti idan akwai da za a yi ta duba cikin akawun ɗinka ta ɗebo kuɗi ta je ta yi jinya ya halatta ko da ka hana ta ya halatta ta ɗiba ta yi jinya don ƙarƙashin ka yi. kuma wannan fatawar ita ce fatawar da manzon Allah al sadiq al-masduq allazi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha irin wannan fatawar yayi ma hindu bintu utuba mata abu sufyan ba ta kai ƙara wurin manzon Allah ba cewa mijinta marwaci ne dan aljanna dan aljanna na ya san aljanna dan aljanna ne amma ta ce marwaci ne bai iya ciyar da mu bai gaska dauki cewa don ta kai a kan wannan shikenan arne banza a'a ba arne ba ce kai ma ba arne bane haƙƙe ne aka magana bai ciyar da mu abin da ka isan mu sai dai in mun ɗan ɗiba mun ƙara manzon Allah ya ce ki ɗibi abin da zai isa ki da ke da ɗiyanki amma bil ma'ruf kake wuce iyaka don haka wajibi ne matarka ka kula da lafiyarta ka kula da iliminta ka kula da hankalinta dukiyarta ka kula da ita kai mata tanadi duk abin da an dukiya ka kula mata da ita ka kula da mutuncinta da na yan uwanta da illinta ka tsare mata haƙoƙinta buƙatunta ka biya mata gwargwadon abin da kake iya sannan yaya ga nan za su biyo baya su ne za a ci gaba da samu to kada ka ci gaba da samun yaya amma ba ka iya tarbiyya tarbiyyar yaya wajibi ne wannan aya ta tabbatar da haka hadisin manzon Allah hadisin Buhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam hadisi dogo yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati والرجل راء في أهل بيته ومسؤول عن رئيته حق أرجل الحديث manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ku makiyaya ne kowa kowanin ku makiyayi in an ce makiyayi an ɗauka shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma an baka sanda an kawo gonaki ga gada na gani an ce to ka tsare kakka yi bada gonar kowa kakka yi bada taɓa kayan kowa kuma ka yi ƙoƙari ka ga ka ci abinci ta koshi ne ki ka kula da rayuwarsu sannan ka su shiga haƙƙin kowa ka su ciwo haram to kullum kuma wa duk makiyaya kuke kowa makiyayi ne nan cikin mu kuma wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku kowannen ku sai an tambaye shi ranar alkiyama akan kiyon nan da an ka shi matarka da ke karkashin ka ya kakkula da ita Ya'yanka da Allah ya baka ka ba su ilimi ka kai su makarantar Allah ka kai su islamiyya ka kai ma malan su da ka kai ma malan a kowane wata kana zuwa kana biyan kudin makaranta ko ko kudin kasuwanci da haka biya kana iya biyan kudin tam dubu goma sha biyar talatin arba'in saba'in ɗari amma sai dai a koro su islamiyya kudin wata naira ɗari biyu ba ka iya biya sai dai a koro an ya kakula da haƙƙin da Allah ya ɗora maka ilimin nan da Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta mana nema ne ilimin can na na kasuwanci ko wangana na tsira ga addini ilimin addini ne shi na manzon Allah yake ne duk wani bayanin da za a yi ilimin kasuwanci sai dai a kawo shi ta hanyar lalura ta rayuwa ta kere-kere ta menene kar a yi ba da mu ba menene sai a kawo dalilai a gwama sai ya samu mashiga amma hadisi karara yana magana a kan ilimin addini kana kulawa da 'ya'yanka islamiyyar su yinifan ya lalace kana kulawa ka dunga musu kar ka manta fa waccan makaranta boko halar boko halar ko ba halar ba ba halar na muka dokai ba boko halar duk sadda yaranka za su kai makaranta don Allah so nawa suka zuwa makaranta ba da yanifan ɗin makaranta ba ka kiyaye idan ta kuɗi ce ka kiyaye da kuɗin sam watakila ma ta akawun ka turawa banki sai a gane su san akawun ɗin makaranta ka biya eh, duk tam ka kiyaye Ɗan ka tsaf tun bakwai da rabi tun bakwai ma dole mahaifiya ta ce ta kula da shi ya sai makaranta amma asabar da lahadi karatu ya mutu saboda yanku babu yunifan babu karatu malamai babu kudi babu albashi babu ruwanka kuma son ta yanka mutu dan gaya maka addu'a ka ba shi haƙƙin da Allah yake ce ka ba shi ba ka ba shi ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi ahli baitihi yan ce ahal bai ɗiyanka na ciki matanka na ciki wallahi duk abin kai har yaran hidima masu ma hidima duk sai Allah ya tambaye ka ni kai musu ka kula da su ka ba su haƙƙin su duk abin da Allah ya ce ka yi musu ko ko kai sakaci ka manta wancan hadisin na Abu Dawuda ka kula da shi da sauran ruwayoyin da hadisin na zo da shi نتي وعدبوا أولادكم بالصلاة ما هكا حديث هيك با أو ترواية عدبوا أولادكم بالصلاة أو ترواية وهم أبناء سبع أو ترواية وهم أبناء سبع سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وهم أبناء عشر سنين akwai ruwayoyi ga hadisin gan da lafuzza da yawa amma duk me suke karantarwa ku yi ma 'ya'yanku ladabi ku nuna musu ɗiyan musulmi ne ku ladabtar da su ku aza su ga sallah ku kai su masallaci ku gwada musu alwala ku gwada musu tsalki wahum abna'u sab'i sinin ko kuma wahum abna'u sab'in idan suka kai shekara bakwai mutum nawa ne ka kula da yaro ne ko yarinya ta yan shekara bakwai ɗan shekara bakwai ka kula da ibada ya ake tsarki ka haɗa mai shiga yauce da ƙafa abu ka hito da ta dama in za ka shiga ka ce kaza in ka hito ka ce kaza in za ka wanke abin nan ga hannun da za ka sa ka aza hannunka bisa ga wurin tsari ka zuba ruwa sai yawon ku in bayan gari ne ka gangara da hannun sai ya kai wurin kai ta zuba ruwa kai ta zuba ruwa ka gwada mai sai hannu ya yi sulbi sannan ya ɗebe ya sa garere ko yaki ko turɗa ko ƙasa ko toka ko wani abu ko bango wanda ada ganje ya goge hannun ya wani sannan ya toye a ka yin ƙarwalla kullum gaba gare ka gwada mai ya aka arwalla ka hore shi ya yi alwala ka gwada mai arwalla ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka gwada mai alwala kan gwada mai duk abin da a arwalla da abin da in yayi arwallan nan ta walwale ba a sallah da haka nan sai an koma wata duk ka gwada mai abin da arwalla take inganta da abin da in an yi ta lalace ka gwada ma ɗanka sai yana ɗan shekara bakwai sai ka shiga masallaci da shi ko ka gwada mai sallah yi sallah in gani ya yi ruku ka gani wani da shi da mata ta da ɗiya ne in sun kai rukuyi rukuyi in dai kai ka ba da lada sai dai ka tungo masu cikin wuta ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallat wanda bai daidaita rukuyi ne ba da sujuda babu sallat wanda bai daidaita rukuyi ba da sujuda ba a fassara muna yadda ruku'in yake ba na annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gwada madanka ruku'i za a yi mabai lebur. Allahumma sai dai in mai doron bayana kai kai ba da za a yi abuwa buwaya wannan la yukallifu Allahu nafsan amma gwada mai miƙi tsara akai da kai a daidaita annabi ya ce kada ka soke kai kuma kan da kanka sama a'a ka daidaita kai bai a daidaita ya zan labor gwada mai kai ta kace in yi ruku in gani don kila na san can gida ana ta gwada muku kuna wasa yi ruku duka in gani yi ruku in gani ta ruku ka ce dan taso ta taso ka ce dan mai suwa ta noce ka ce ya ke ya noce dan dago ka dafa ma ta kika ka gyara ke ga wanda akai ka dan dafa tsaranta dan ga tsara mai da haka haka za a yi kai mata lebur haka saba to haka za ka wa ɗanka yanzu har mu masallacin nan ya ce kowa ya rukuyi wani in ya shirye shi zai kai ne haka to ka gwada musu ruku ka gwada musu sujuda annabi ya ce babu sallau wanda wanda bai daidaita ruku'i ba ana nihin wanda yayi rukuyin nan wanda ya gada ma ya noce ko daga wani ka haka ina suka duka haka Allah akbar wani ko noce kai ya kai haka a lebur za ka yi lebur za ka yi da za a aza wani abu gaban ka zan ko ina bai yi gaba ba bai yi baya ba to kine ruku'i irin na annabi sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai su kawo junan su sai a zauna ana koyon su juda so ne kun ka taba zauna ana koyon su juda da ruku'i sai dai akwai su sujudodin da aka koyo wasu wurare na zamani eh akwai su sujudar zamani akwai su sujudar annabi akwai su sujudar zamani a ah? to mutum ya shirye shirye yin zallo ya miƙe hannuwa ya miƙe ƙawun kai baya don Allah ku haɗa min don Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ka irin wa sallah al'amarin annabi wallahi bayna bayna bai wuce iyaka an dai ce annabi yana buɗe ka ƙawa hannuwa ne nan kuma hawa ɗan bunsu in yana iya ce kowa ɗan ƙarin yana iya shiga tsakanin hannuwa ne da ne. amma ka miƙe haka ka miƙe da irin wannan za a yi masallacin ga 'yan sauran hudu da su dai a mai sai biyu mun taɓa zuwa wurin abokan jibirin wata rana ya bamu labari a wata ƙasa akan irin wannan sai da an kai yaƙe-yaƙe an ka rusa masallaci an ka masa tsari don kawo masallaci ya yi kaɗan haba jama'a aikin addini za ka dawo ka sa hankalinka ba akwai malamai magabata ba ba mu gadi karatu ga malamanmu ba ya malamai sun karanta a yi iyakin zado a samu bidiyo mana akwai malaman da ka karantar da sifatu salatin nabi min takabir ila taslim sai a dauko mana a ga ya annabi ya aka koyar da sallar annabi wallahi ba a samu matsala to kai sallah tsakiya daidai ba a ce ka tungume wuri guda ba kuma ba a ce ka miƙe kamar raƙumi ba a kai daidai ka koyar da ɗanka sallah ka koyar da ɗanka duk wani aiki na ibada da azumi karatu duk wani abun da addole ka koyar da ɗanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar dan Khattab wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi har zuwa ƙarshen hadisin hadisin wanda ya fara haka ya ƙare to ga zamani ya zo mana na siyasa ga zamani ya zo na kana tunka ana walwale ma na ba ɗaya shirin shau kai ban ma san sunayen kayan shaye-shaye nan ba hadda giya in ana iya samu ana iya ba a ƙasar musu da hankali a maishe su mahaukata a maishe su mahaukata ɗiyanku waɗanga da Allah ya wajabta muku ku yi musu tarbiyya har hankalinsu ya kai har su kai lokacin da suka san ciwon kansu sannan su karbi ayyukansu na ibada da hannunsu to yanzu an tsoho an ba su kuɗi kai ka bar ɗayanka ba kokobo babu tarbiyya ba makaranta babu tsari na addini ka bar su sake sun bi kowa sun yi da suka ga dama wanga ɗana hikidi bi wanga na ƴar kaza wanga na ƴar kaza kowa ya ɗauko naci a kowa ya ɗauko tashi adda wanga da gariyo wanga da sanda wanga da kanga wanga da gwani wanga da kokara kun ba ka. kuma Allah ya wajabta ma kula da ɗiyan Allah ya wajabta ma ka kula da tarbiyyar ɗiyan ga yanzu bari mu tambayi shi shi dan siyasa in yana wurin da don Allah yanzu waɗanda kabba kuɗi suka yi shaye-shaye suka zan mahaukata mahaukaci akwai magana sallah gare akwai magana azumi gare akwai magana kula da dukiya ga mahaukaci akwai magana lahiya ga mahaukaci akwai magana ilimi ga mahaukaci duk abubuwan da shari'a ta ce shugaba ya kula da su ga al'umma guda biyar hankali na ciki ilimi na ciki dukiya na ciki lafiya na ciki mutunci na ciki gaba ɗaya wanda an mahaukaci akwai wanda zai kula da shi to da Allah yanzu wanda ya ba ɗayan al'umma kayan shaye-shaye suka haukace suka zan mahaukata to suwa da shugabanci kai da an kace wajibinka ne ka kula da al'umma to yanzu ka ba su kayan shaye-shaye sun zamo mahaukata faɗa min suwa ne ne za ka shugabanci da akwai ɗan siyasa nuna sai in tambayi ɗazu a masallacin juma'a na shirya hudu ba game da abin da ya shaye shaye shaye amma da hudu ba ta yi zahi ko kwata abin da rubuta ban karanta ba saboda takaicin halin da ɗiyan al'umma za su shiga wanga ɗan lokaci kaɗan da ake kuma da haɗin kan waɗannan bayan Allah da yadda su da amincewa don uwa ɗaya uba ɗaya suke yau suna pdp gobe suna apc wanda ake apc da shi gobe gobe za a yi pdp da shi jibi za a yi ad da shi gata za a yi duk ba su bane uwa ɗaya uba ɗaya ko ka ga wangana pdp wangana apc jibi wani fati kuma zai haɗa su gata wani zai raba su duk wasu ɗaya uban su ɗaya duk tsarin su guda ni zai hana su zauna su hana maɗiyan kowa ɗaukar Takuba da adduna da sanduna da komai su yi rijejeniya gaban 'yan sanda da duk jami'an tsaro a rubuta duk wanda an ka gani a hukunta shi sai a yi siyasa mai kyawo ɗayan na cikin tarbiyya ba su lalace ba yanzu ba ɗiya maza ba haɗɗiya mata wallahi ka san wanda za ta shiga cikin shaye-shaye ba a sanadin siyasa da haka in kuna tare da 'yan siyasa kana tare da ɗan kamsalanka ko ɗan majalisar ka na jiha ko na tarayya don allah ka ba su shawara yadda bai kawo ɗane a yi da shi yadda bai son ɗane ya lalace don allah kada ya so ya shugabanci mutanen banza wanda ya shugabanci mutaya ba mutanen banza ya shugabanta ba ya shugabanci mutanen banza to kada ka yarda ka shugabanci mutanen banza kenan kai ma alama ta nuna mutumin banza haƙi kenan da haka bayan Allah wajibi ne ɓangaren tarbiyyar nan wallahi wajibi ne mu kula da shi wajibinmu ne mu kula da shi shekara bakwai fa annabi ce shekara bakwai ka hore da sallah ya iya sallah ya tsare sallah ya kula da sallah sai manzo Allah ya ce in ya kai shekara goma kaga yana wasa da sallah kamar bulala wane yanzu ka shekara goma kana wargi da sallah in shekara uku ina maka tirenin din sallah na yi maka tirenin ka iya arwalla ka iya tsalki ka iya sallah ka san masallaci kowane lokaci shekara uku ina baka tirenin yanzu ka zo kana wasa da sallah kyau kyau kyau kyau sai ya tsuwa wallahi sai ya gano oh a cikin sallar ga wallahi ba karamin abu ba ba duk son gada suka yi min duk alherin gada suka yi min in nace kaza sai ya yi min in nace keke ya sai min in nace kudi ya ba in nace kwamfuta ya sai min in nace kudin makaranta ya ba yanzu sallar gada ban yi ba ya zane ni kanta a da ba karami bane ka ba shi bulala an ce wadori buhum mazansu da mata ba shi kashi in ya kai goma bai sallah don me don ya gane haɗarin barin sallah da muhimmancin sallah? zai gane sallah da na da muhimmanci wasa da ita kuma na da illa don gashi an ba shi kashi saboda barin to duk wanda ya saba da yin sallah tun yana ɗan shekara bakwai har an ka fara bugu ne yana goma sai ka zo ‘ya'yanka ne sai ka raba musu wurin kwanci akalla mazan su kamar sai su gehe guda matan su kamar sai su gehe guda saboda talaucin da ya dame mu sai ka hada ɗaya maza wani guda su kwanta saboda talauci don baka da inda za ka cewa ko wani ɗa da tashi tabarma ɗaki nawa za ka yi musu kila ɗaki guda na agare ka na ɗaya bakwai to a za ka yi ma kowane da tabarma mata kai iya ƙoƙarin iya ka na ganin cewa duk abin da zai zama ya haɗa tsakanin maza da mata ko tsotso ne da za ta jayi wani abu ka raba a raba wurin kwancin sai in ji manzon Allah don a nuna musu duk da wurin kwanciya akwai wani ladabi da aka so to amma dan kana wani gida ko yana gidan kaka ce ko yana gidan kawu ko yana gidan kowa ne saboda babu wuri akwai da za kai tarbiyya ta samu Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba mu manyan manyan gidaje na musamman mu wa mu tarbiyya wadda ta kamata da haka yan uwa musulmi dama na gaya muku aya ɗaya za mu magana ku an fusa kuma wa ahalikum nara wa kudu hannasu wal hijara sai Allah ce alaiha mala'ikatu in baka san wutar ba alaiha tun. Allah ce akon wutar wutan nan tana da wasu irin mala'iku na musamman kenan na musamman Gilasun manya-manya na ba irin ɗan ƙananan yara manya-manya ne masu ƙarfi shidadun masu tsanani babu nasiha wallahi Allah ce a yi ah. gilazun shidadun la ya asuna Allah ma amarahu duk abinda Allah ya ce su yi ba masu ƙarfi Allah ya ce musu ƙuzuru fagulluhu sun malgami masalluhu نعم ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ثم في سلسلة عجوا لا تدعوا رجعا فاتركوا دمي إنه كان بيني كما ولا يحض على طعام tsaya nan su waɗanda mala'ikun da aka ce ka kare kanka da iyalanka daga wata irin wuta wutar da waɗanga masu tsaron wutar sifarsu daga cikin sifarsu ne Allah ya ce muku gilazun shidadu to shi ne muka kawo can aya in Allah ya ce ku zuhu ku kan mai munafikin Allah ya ce yana sallah ashe bai sallah ku kan mai munafikin Allah ashe dan shi'a ne ku kan mai munafikin Allah ashe dan liwadi na shi na tabbata cikin cikin al'umma ku zuhu ku kama shi fa gulluhu ku yi mai tukku bajal a kama hannun dama a hada da kafa hagu a daure a kama eh, hannun hagu a hada da kafa dama a daure sai a gama a tungume kun saboda aka kwandon goro sai a naɗiɗiye a naɗiɗiye ya ce sun mafi silsilatin bayan ya mai tukku majalfa sun mafi silsilatin sannan a sa shi cikin wata irin sarƙa wadda zarƙuwa kamu kamu na wannan sarƙar Saba'u na zira'an zira'i saba'in to shi wannan munafikin Allah ɗin nan faslukuhu ku tungume shi ku jefa shi cikin wutar jahanna sai Allah ce hu kana la yu'minu billahi al-azim daga cikin laifi ne bai imani da Allah ba bai imani da Allah ba duk karantarwar da aka yi sunna sunna ce munafikin Allah dan shi'a da shi aka mitin da shi da kafurai ya za a ganin musulunci yayi baya ya za a rubuta sunna da ahli sunna da shi aka miki amma in kuka gane kuna sallah tare da shi mushrikin Allah ne arne ne la yu'minu billahi al-azim kai ba shi dai Allah ne ba wala yahuddu ala ta'amil miskin maroki bai iya taimaka ma miskinai bai iya taimakawa bale har ya kwadaitar da wani ya sayar da miskinai to kaga da ne ba magana bai ba sai ce jama'a a taimaka mu mabukata shi bai yi haka iya ga ana yi bai jin daɗi iya ga za a yi zai iya wanda zai shahada zai hana a yi shi bai yi bai barin a yi to yana daga cikin abin da za a sa mutum irin wannan sarka a sa waɗanga mala'ikun waɗanda la ya suna Allah ma amarahum a sa su tungume shi ba kai ba ba mu ba ba kowa nan ba a sa cikin jahannama don me ka kawo wannan sakaci daga tarbiyya akwai yanci a alhamdulillah na ariyoyin babu su wallahi duk wanda ka bari iyanai suna mu'amala da hulɗa da yan shi'a wallahi ya bori kana tumka ana walwale ma ka karantar da yaro sunna ka karantar da yaro aqida ka karantar da yaro tauhidi sai ka ji ɗaya an ce ya zama ɗan shi'a yana ganin ka arne wayancan magabata wanda addini ya tsayu ya karu saboda rayuwarsu sun ba su a don Allah yanzu su abba musulmi ba waɗancan da manzon Allah ya ɗora tsamowa yana ba su certificate ya kamo ya ce abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna aliyu filjanna talha filjanna sa'adu filjanna sa'idu filjanna abu ubaida filjanna abdurrahman filjanna duk ya samu cikin aljanna banda su akwai ɗaiɗaiku wai a wurin ɗan shi a duk ƴan wutana wallahi mai hattara da ƴan shi'a kuma mai hattara da ƴan ƙala ƙato akwai wasu ƙanƙanan ƴan shi'a yan ƙala ƙato wai wai wai ƙur'ani kawai duk abin da suna ta zo da shi ba su yarda ba sai dai ƙur'ani to ban da su akwai jawa akwai mu'tazila in aka samu wata rana aka samu dama za a sanar da ku aƙidodin khawarij da mu'tazila don ku sani ka zo kana ganin mutum kamar sunna ya kai amma wallahi ba khawarij ne baka sani ba wataƙila shi ma bai sani ba Allah ka kare mu da ƴaƴanmu Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da ƴaƴanmu tarbiyya ta addini Allah ka ba mu ikon tsayuwa bisa ga abin da ka aza mu na tarbiyyar ƴaƴanmu da matanmu da duk wanda ke karkashin mu wannan masallacin da mutanen wannan masallacin da daddisan da muke tare da su da sauran al'umma da ɗaliban ilimi Allah ya ƙara mu ilimin mu albarka malaman mu Allah ya ƙara mu ilimin su albarka ƙasanmu Allah kai muna jagora zaɓen da ke tahe ya Allah ya Allah ya Allah daga sama har ƙasa daga kamsala har shugaban ƙasa Allah ka zaɓa muna na gari mai son addini mai son al'umma mai tausayin al'umma mai kula da talakawa mai kula da jama'a ba na shi ɗai ba ya kula da kowa da cigaban ƙasanmu da cigaban afirkanmu da cigaban addininmu ya Allah ko ba mu so ne Allah ka azar ko ba mu so ne Allah ka aza shi tambaɗaɗɗin can ko muna so ne Allah ka kwaɓe shi ka jaye muna shi ka ba mu nagari Allah ka muna jagora ka shirya da mu shirya da babata bayan ka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala ya fara mana cikin alkhairin يتعرض البركة لجميع من أهل السن من ذلك وعليك الفاء اللهم له الإسلام وتنزيل الحقوق تعالى تعالى والجمال وبيننا والذي يسلم إلى علمه ذنوب الإسلام الحرام به والأجل أجل رفعه كرام به والشرعي ومعتاده لمفرد الوالدين أنا في دراسة 30 mun samu halittar manya-manyan malaman kuma da rawatsunani a wani da su malu da wani da jama'a a wata da aka fara da yawan alamun da kuma masha Allah wani muku barka da zuwa lokaci na cewa hawa ce da gabatar da babban wani masallacin jama'a na ubar rogo na shirar da Muhammad Muhammad Muhammad قال أنت ربك أعوذ بالله السميع العليم